Hukumomi a ƙaramar hukumar Mangu a jihar Filato sun sanya dokan hana yawo na awoyi 24 biyo bayan rikicin da ya yi sanadin rasa rayuka da ƙona dukiyoyi. A wata sanarwa daga shugaban ƙaramar hukumar Mangu, Mr. Minista Daput, ɗaukan matakin ya biyo bayan wani hari ne da safiyar yau talata kan ƙauyukan Kubat da Funzai, wanda bayanai ke cewa an samu asarar rayuka da dama. Kansila mai wakiltar Mangubi Ward ya ce a lokacin da nake magana da shi rikicin ya bazu a ƙauyuka da dama don haka ba su ma san adadin yawan waɗanda suka hallaka ba. Ni ne mai suna Honorable Blandy Gumosh yanzu a haka ba ran iya gaya miki numban mutane da an kashe ba. Hmm. domin har yanzu ba riga da an gama ba gawakin ba so ko ta ina yanzu a mangun idan kauye daya zuwa ɗaya ki kalla ana ana ana kai fulanika suna kai a can magabul ma suna kai a can hmm. na ji shugaban karamar hukuma ya sa dokan hana yawo dai na awa 24 eh, hudu. Eh, hmm, to an sa amma dole ana bukatar enforcement domin dokan ta yi aiki wato eh, jami'an tsaro kenan sun kasa eh jami'an tsaro sun kasa hmm. ina mai ba da shawaran idan da da a turo jami'an tsaro su dan yawa a both side sojoji da eh, polisa da civil defense a ga inda za a yi su operation ba sa hannu a turo mutane da za a shigo jami'an tsaro su yi yawa a mangu. Shugaban matasan Buwai ya ce ya ga gawarwaki da dama. Eh, sunana da Clifford Ibrahim Fulani suka shigo cikin wancan angon sai suka kira sallah suka ce Allah kubar kubar sai suka ansa da harbin bindigogi mutanen da aka kakkashe da wayan da aka kokone su a cikin ɗaki sun kai mutane ashirin da biyu a kubat tashi daga kubat zuwa funzai don an kona gidaje na kubat gaba gida da pat na funzai sai mutanen kubat ɗin wasu da suna kokar su escape sun zo daga funzai sun escape zuwa boy yan attack nasu a hanya an kashe mutane ashirin da tara kuma a wajen yanzu dai adadin mutane nawa kuka samu gawa da mutanen kubat inda da aka atak nasu a hanyar zuwa funga ya nuna mutane hamsin da ɗaya kenan A gefe guda kuwa shi ma shugaban kungiyar Miyetti Allah a karamar hukumar Mangu ya ce shi ma ya tashi da safiyar yau ne da labarin an afkawa mutanensa. Sunana Alhaji Yahaya Bello Shalolo ni ne caman yake Allah na karamar hukumar Mangu. Yau da sassafe ne da misalin karfe bakwai mutane na suka kira ni cewa an afka masu daga Arian Boy. al'umma na yanzu da nake magana a eriyan kumbul yanzu da muke magana yanzu magabun sun kewaye fulani na yanzu suna nan a bakin daji yaƙi an kewaye su yanzu na ce to yanzu a kira a taimaka a tura jami'an tsaro saboda a riskuyin rayuwansu. kuma abin da ya kama daga su nan gaba ɗaya ribagen an kona su sai harbe mutane suke ta da kashe shanakai. Ya zuwa yanzu kun samu adadin waɗanda suka mutu a ɓangaren ku? Gaskiya sai dai ko zuwa an jima amma a zuwa yanzu ba zan iya sanin adadin jama'a wanda aka kashe ba. Tuni dai gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ta bakin daraktan sa kan harkokin manema labarai da jama'a Makut Simon Macham ya fitar da sanarwar yin tir da lamarin. Gwamnan na jihar plato ya kuma umarci jami'an tsaro su gaggauta kamo waɗanda suka aikata aika-aikan don hukunta su. Ya zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto dai hukumomin tsaro ba su fidda wata sanarwa kan batun ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.